Mai sauraro Assalamu alaikum, menene matsayin auren da miji ya yi wata shida baya kula matarsa? An miƙe za a tayar da sallar juma'a sai na tuna ban yi sallar asuba ba, zan iya bin sallar juma'ar a haka ko sai na fara yin asuba. Mijina baya sallah sai gari ya waye ga kuma shan taba a gaban yara. zan iya neman rabuwa da shi? Wata mata ta kawo ƙaran mijinta wajen manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ta ce, Ya Rasulallah, mijina idan ina yin sallar dare sai ya rufe ni da duka, sannan baya sallar asuba sai gari ya waye, sai annabi ya ce a kirawo shi. kaɗan kinan daga cikin tambayoyin da insha Allah za mu ji amsoshinsu a cikin shirin tambaya mabuɗin ilimi na wannan lokacin. suna na Habib Ja'far Madobi, kamar kullum muna tare da Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa domin amsa tambayoyin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa kamar yadda muka saba malam zai fara da yi mana bayani a game da alamomin tashin alkiyama kamar yadda suka zo a cikin littafin nihayatul alam inda a yau za mu saurari bayani akan alama ta casa'in da biyu yaƙi da zai ɓarke a tsakanin larabawa. Da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai, salati da ɗaukaka da aminci su tabbata bisa shugabanmu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da iyalansa da sahabbansa baki ɗaya. Alama ta casa'in da biyu shi ne wanda ya zo a hadisin Abdullahi bin Amr bin al-As. wanda Imam Ahmad da Abu Dauda da Turmuzi da Ibn Maja suka rawaito akwai maganganu a kan hadisin Ya ce yace takunu fitinatu Tastan ziful araba ƙatala hafin nari al-lisanu fiha ashaddu min Ya ce, yace takunu fitinatu za a samu wata fitina da za ta ɓarke Tastan ziful arab wacce za ta game larabawa ta haɗe su ga baki ɗaya ƙasashen larabawa sai sun shiga cikin wannan fitina Katala hafin nari duk wanda aka kashe a cikin wannan fitina kai tsaye wuta zai wuce domin an yi faɗan ne akan duniya da bin shaiɗan da bin son zuciya da neman mulki ba dan a taimaki addinin Allah ko a tsaye da adalci ba. Mm. Al-lisanu amfani da harshe da kafafen yaɗa labarai fiha a cikin wannan yaƙuƙuwa a shaddu shi ya fi tsanani min waƙa isaifi daga wato afuwar takobi. wato za a amfani da harshe a dinga faɗar maganganu da za su ƙara ruruta wutar faɗa da wutar fitina da wutar tashin hankali wanda yanzu muna iya cewa irin waɗannan abubuwa ga sunan sun bayyana wanda ya ga abin da ke faruwa a Libya da yadda Libya take da da yadda Libya take yanzu wanda ya kalli yadda Syria take da da yadda take yanzu ya kalli yadda Iraki take da da yadda take yanzu da yadda Lebanon take da da yadda take yanzu da yadda Yaman take da da yadda take yanzu zai ga cewa wato an samu matsala mai girma kuma Laraba dai a tsakaninsu su ne suka gayyato abokan gaba suke ta kashe kansu suke kashe junansu suke rugurguza abin da suka gina shekara da shekaru da tattalin arziki suke rushe masallatai da makarantu suke kashe ƙananan mata da ƙananan yara da matan aure kamfaninnika da makarantu da jami'o'i duka da har ma abin ya kai ga ruwan sha, ya kai ga amfani da guba ma wasu lokuta waɗanda za su iya tsotse ɗan adam ya zama kamar busasshen kifi, da wasu guba ɗin da za su ɓata su gurɓata ruwa su gurɓata yanayi, duka waɗannan laraba sun yi amfani da shi akan ‘yan uwansu don neman mulki ko kuma neman tabbata akan mulki da kujera. Hmm. To wannan duka annabi ya faɗa kuma gashi nan muna gani yana faruwa. Muna fata Allah ya kawo ƙarshen waɗannan masifu da bala'o'i ya daidaita al'amura a samu zaman lafiya. Amin ya Allah. Akramakallah Allah ya saka da alkhairi amin summa amin. Yanzu kuma za mu shiga fagen amsa tambayoyi. Inda za mu fara da tambayar wani mai sauraro da ke cewa malam menene matsayin wanda yake yawan karatun alkur'ani amma kuma yana saba wa iyayensa. To, karatun Alƙur'ani ibada ce, saɓawa iyaye laifi ne, ma ya kamata tun da dai yana yawan karatun Alƙur'ani, ai zai ga Alƙur'ani yana kira da a kyautata wa iyaye. In ya karanta suratul baƙara, zai gamu da wata aya da Allah ke cewa iza akhazna mithaqa bani Isra'ila la ta'buduna illa Allah wa bil walidaini ihsana. Mun riƙe alƙawarin banu Isra'ila kan cewa ba za ku bauta wa kowa sai Allah ba, kuma za ku kyautata wa iyayenku. Hmm. Haka Haka inda yana karanta Alƙur'anin, ya shiga cikin suratun Nisa, zai tarar da aya ta talatin da shida, tana cewa wa'abudullaha wa la tushriku bihi shai'a wa bilwalidaini ihsana. Ku bauta wa Allah kada ku haɗa shi da abokin tarayya, ku kuma kyautata wa iyaye. inda hmm. In dai yana karanta Alkur'anin yana tilawa, ya shiga cikin suratul an'ami zai gamu da aya da Allah ta'ala ke cewa qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana mm. wato ku zo in karanta muku abin da Allah ya haramta muku kada ku haɗa Allah da abokin tarayya a wajen bauta kuma ku kyautata wa iyayen da suka haife ku in inda yana karanta alqur'ani zai shiga cikin suratul isra zai gamu da aya da Allah subhanahu wa ta'ala ya kira da a kyautata wa iyaye, ya ce wa qada rabbuka Allah ta'abudu illa iyahu, wa bil walidaini ihsana. Wato, Allah ya zartar da hukunci mahaliccinka, kada ku bauta wa kowa sai shi, sannan kuma ku kyautata wa iyayenku. Sannan in yana karanta Alƙur'ani zai je suratul Luqman, zai tarar da aya cewa anushkurli wal walidayka ilayyal masir Mm. ka gode min ka gode wa iyayenka makoma tana gare ni in yana karanta alqur'ani je cikin suratul ahqaf zai tarar da wa wasainal insana biwalidayhi ihsana mm. mun wa dan adam wasicci akan ya kyautata ma iyayensa guda biyu babansa da babarsa sannan in yana karanta hadisi zai gamu da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da aka tambaye shi wato wani aiki ne ya fi muni annabi ya ce shirka, hmm. sannan wa ya ce uƙuƙul walidaini, saɓawa iyaye, sannan kuma zai ga cewa an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama wani aiki kuma ya fi lada, ya ce kaɗaita Allah da bauta, da yin sallah akan lokaci da kuma kyautata wa iyaye. Sannan zai gamu da hadisi da wani ya zo ya ce, Ya Rasulallah, kai min izini na tafi na jihadi in ɗaukaka addinin Allah. manzon Allah ya ce babanka da babarka ɗaya daga cikinsu yana da rai ko su biyun ya ce su biyun duk suna da rai ya ce to koma ka je ka kula da su shine jihadinka mm. akwai wanda ma ya zo ya ce ni zan tafi ɗaukaka addinin Allah zan tafi yawon wa'azi da karantarwa amma lokacin da zan fito na bar babana da babata suna kukan rabuwa da ni annabi sallallahu alaihi wasallama ce koma gida ka sa su dariya yadda ka baro su suna yin kuka je kaka sa su suna yin dariya. Mm-hmm. Kaga duk wannan yana nuna mana girman da iyaye suke da shi, da haka da wuya a samu mutum yana karanta alkur'ani baya aiki da shi a ya shiga matsala. Saboda haka alkur'anin da kake yawan karantawa, to shi ya umarce ka da ka kyautata wa iyayenka. Saboda haka muna kira ga ɗaliban ilimi da masu karatu, wani gane yake in yi karatu shi kamar bin iyaye ma ba dole bane. Mm. to komai malantarka, komai karatunka, komai sarautarka, komai kuɗinka, babarka dai tana sama da kai. Na farko ta girme ka, tunda dai an ce a girmama na sama, mm. sannan ta haife ka, kai ɗaya daga cikin wato abin ɗinta ne, zuriyarta ne, mm. sannan ka zauna a cikin tsawon lokaci, ta yi yunƙurin haihuwarka da kyar, ta goya ka, ta baka nono, ka mata tumbuɗi, ka mata amai, ka mata kuka, ka hana ta bacci, duk kana ganin waɗannan abubuwan za su tafi a haka. saboda haka idan kana karanta alkur'ani baka aiki da shi to jawo kanka la'ana kake domin duk ayoyin nan da kake wucewa wanda baka aiki da su ai ƙara wa kanka hujja kake yi. Na Allah yana cewa lima taquluna ma la taf'alun. Ai karatun Qur'ani kauli ne. To da me kuke karanta abin da ba kwa yin aiki da shi? Kabura maqatan inda Allah. Wato abin ya munana a wajen Allah yayi girman muni an taqulu ma la taf'alun. ku dinga karanta ko kuna faɗar abin da ba ku aiki da shi. Saboda mm-hmm. muna nasiha gare mu baki ɗaya da mu kyautata wa iyayenmu mu ci gaba da yi musu ladabi da biyayya da faranta musu rai akan duk abin da ba saɓan Allah ba ne wajibi ne ka wa iyayenka ko sun mutu kuma ka ci gaba da musu addu'a ka kafa musu sadaka jariya ka ci gaba da sada zumunta da abokansu da ’yan uwansu kuma ka ci gaba da gyara abubuwan da suka yi na kurakurai kuma ka biya musu bashi ma ana bin su hmm. kuma kai musu addu'a kullum kai ta musu addu'a har ƙarshen rayuwarka Jamilu Isa gidan Fatu a ƙaramar hukumar Kabo ya ce ya je masallaci ya tara an miƙe ana shirin da sallar Juma'a sai ya tuno cewa bai yi sallar asuba ba ya ce to zai iya bin sallar Juma'ar a haka ko ko dole sai ya fara yin sallar asuba to anan malamai suka ce yana da hali ɗayan uku tunda ba sai da ya shiga juma'ar ya tuno ba, to idan zai iya yin asuba ɗin, sai ya asuba ɗin matuƙar yana jin zai iya yin asuba kuma ya samu ko da raka'a ɗaya ne na sallar juma'a. Zaka hmm. suka ce a nan wajibi ne domin a samu tartibi a samu an jeranta cewa asuba azahar hmm. ko asuba juma'a. Hmm. a yi su a jere yadda shari'a ta kawo su a jere. Suka ce wannan shine mataki na farko. Ya yi ƙoƙari ya tada asbar, ya ƙoƙari kuma ya gama ta kafin a gama juma'a, ko da raka a ɗaya samu dai a ya samu juma'a. Mm-hmm. To, in kuma ya tabbatar cewa ba zai iya yin asuba ɗin nan ba, ya gama ta kuma ya samu juma'a. Mm-hmm. Suka ce, to, ya shiga juma'ar, sai kuma bayan an yi sallar juma'an sai tashi ya yi asuba. To, anan yana da matsala guda ɗaya. Mm-hmm. Matsalar shi ne ba a samu an jeranta su ba. Kaga juma'a anan ta gabaci asuba. to sai wasu malamai suka ce sai ya tashi kuma ya yi raka'a hudu na, na azahar hmm. don a samu wannan tartibin. So da ita juma'a an same ta sannan kuma an sake maimaita ta a matsayin azahar tunda ita juma'a dole sai a jam'i ba a eh. yin ta mutum ɗaya. So da aka sai maimaita ta. Hmm. Hali na uku shi ne wanda Sheikh Muhammad bin Salih Usaimin ya ba da fatawa da shi cewa a nan tartibi ya faɗi. Ma'anar tartibi ya faɗi shine tunda ita juma'a zaman kanta take yi kuma ita ce take wakilta a zahar kuma lalle tana da sharuɗan da sai an yi ta a jam'i to ya shiga juma'a idan ya gama juma'an sai ya tashi yayi asuban ko ba zai sake maimaita wata azahar wata azhar din ba kawai sai ya tsaya haka hmm. shikenan yayi abin da zai iya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha aha. Hmm. wanda wannan shine abin da malamai da yawa suka tafi akai amma kamar yadda aka shi na dama a mazhaban malikiya malam ibnu qasim ya ce man nasiya salatan yawmal juma'a falam yazkur hatta sallar juma'a wanda wato ya manta wata sallah daga cikin salloli bai tuna ba sai da shiga juma'a sai ce yusalli subha mai yusalli juma'a ta arba'a wato abin da zai yayi ita asubar da ya manta din sannan kuma yayi wannan juma'ar wato ya maida ita hudu ta koma azhar kenan mm. malam ashabu da malam suhunun da malam laisu bin sa'ad da wani su suka ce domin ita yin sallama daga juma'a kamar lokacin ta ya fita ne so da haka da mutum zai tuno sallar asuba walau zakara salata subhi da mutum zai tuno sallar asuba fil juma'ati mal imam yana tare da liman la kharaja in ayqana mm. suka ce ya fita daga juma'an in ya tabbatar annahu yudriku min al juma'ati raka'atan ba'da salati subhi Cewa in ya tabbatar zai samu raka'a ɗaya bayan wato ya gama asuban zai samu raka'a ɗaya a cikin sallar juma'a. Mm. Wa in lam yuqin zalika in ko bai samu tabbas cewa zai iya yin asubar sannan zai samu juma'a ba tama dama al'imami sai ya ci gaba da yin sallar juma'arsa tare da liman wa a'ada zuhuran arba'an alama zahabin qasim sai ya yi raka'a hudu bayan ya yi juma'a ɗin sai ya zama kenan ya sami wato ya yi azahar kamar da juma'a kenan mm. don ya samu tartibi. Wannan shine ne saɓanin abin Malam Ibn Ashab ya faɗa. Mm. To da haka abin da ya fi ya bi wancan tartibin da muka kawo guda uku, cewa na farko idan ya sakankance cewa zai iya yin asuba ɗin nan, kuma ya samu juma'an nan raka'a ɗaya, mm. to ya fara gabatar da asuba ɗin. saboda hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallama da yace man nasiya an salati aw nama anha falyusalliha idza zakaraha wanda ya bacci bai salla ba ko kuma ya manta bai salla ba in ya tuno yayi ta shine lokacinta fa innahu lawaqatuha fala kaffarata lahu illa zalika zaka sai ya fara yin sallah asuba din sannan kuma ya bi juma'an ko da raka ya samu in ko yana da tabbas ko da yaƙi ne cewa limamin nan yana da saurin gama sallar juma'an nan ba zai iya yin asuba sannan ya samu raka'a ɗaya ko da raka'a ɗaya ne a juma'a ba kawai sai shiga juma'a ɗin in ya so bayan juma'an sai ya ɗauki mazhabar da ta ce kawai ya yi asubar ba sai kuma ya yi asubar kuma ya sake yin sallar azahar bayan wato asuba ɗin ba. Hmm, masha Allah. Har yanzu dai a game da batun sallah a mukalla Wannan ta ce mijinta baya yin sallar asuba sai gari ya waye, ga kuma shan taba da yake yi a gaban yara. ta ce ta yi iya ta ya daina yaƙi, za ta iya neman rabuwa da shi? Gyara dai za ta nema, tunda yana yin sallah ai ba wai ne baya ba. Kuma za a bincika a game dalilin da ya sa ba ya yin asubar sai rana ta fito ko sai gari ya waye. Mm. Domin an samu irin wannan matsala a lokacin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata mata ta kawo ƙaran mijinta wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta ce ya Rasulallah mijina idan ina yin sallar dare sai ya rufe ni da duka, hmm. sannan baya sallar asuba sai gari ya waye, hmm. sai annabi ya ce a kirawo shi, da aka kirawo shi annabi ya tambaye shi sallallahu Alaihi wasallama, matakka ta ce, idan tana yin sallar dare wato tana ƙiyamun laili, sai ka zo ka rufe ta da duka. Sannan kuma ba ka yin sallar asuba sai gari ya waye, to me ya faru? Sai ce, Ya Rasulallah, matata zan zo da daddare in shirya ina jiranta ta zo mu kwanta ko sai ji tata da sallah <laughs> to kaga wannan sallah ai an ban miji can yana jiran matarsa tata shi yasa nake zuwa kawai sai in finciko ta kawai in hana ta sallar tunda ni bukata ta mu kwanta da ita ba bukata ta ta yi sallah ba tunda ba ta wajibi ba ce tunda ba ta wajibi ba ce zaka hmm. annabi ya ce to yayi ai kwanciyar ta fi sallar a lokacin haka to kuma da ta ce ba ka yin asuba sai gari ya waye, ya ce ni ma'aikacin gona ne, kuma aikin nan da wahala wuni muke cir a gona. To, in muka wunin nan nakan dawo a gajiye, to sannan kuma ga mu'amala da muka yi da ita na aure. To, wannan ya sa ina da nauyin bacci, idan na kwanta bacci ba na farkawa sai gari ya waye. Sai annabi ce, to, in gari ya wayen kai sallar. To, kaga tun da bacci ne, sai annabi ce in gari ya wayan kai sallar hmm. kaga ba ce akai ka dinga yin baccin don gari ya waye ba hmm. a idan ka makara ka tashi sai kai sallah hmm. amma kada ka dinga yin abin da zai makarar da kai din wanda shine abin da ake koyo daga wani hadisi da haka kenan idan mijinki sakaci ne yake jawowa ya ki yin sallar asuba sakaci ne da wasa da rashin mahimmanta sallah to kin ga akwai buƙatar a yi masa wa'azi Mm. a faɗakar da shi a tunatar da shi hatsarin wasa da sallah da hatsarin ƙin yin sallah kan lokacinta mm. musamman sallar asuba wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce sallar da ta fi wa munafiki nauyi ita ce sallar asuba da a ce munafikai sun san girman sallar asuba da sun zo sallar asuba ko da da jan ciki ko da da rarrafe ne mm. saboda haka wannan shine abin da ya kamata a yi ta ɓangaren abin da ya shafi rashin sallar asuba. Shan taba kuwa mun yi bayani a baya akan hatsarin shan taba ga lafiyar mai sha da kuma lafiyar wanda ake sha a gabansa. Wanda wasu na ga hatsarin ma shi ma yana da yawa akan wanda ake sha a gaban nasa. Ko mun faɗi malamai sun faɗi fuskoki guda biyar waɗanda suke dangana hatsarin da taba take da shi. Daga cikin hatsarinta dai na farko, hatta ma'aikatan lafiya ta yadda cewa a dinga rubutawa a jikin sinkin taba ko kwalinta ko inda aka yi tallanta cewa taban nan hatsari ce ga rayuwar mai shanta. Sannan na biyu, hatsarin ta dangane ga tayar da gobara. Duk wani guri mai mahimmanci za ka ga an sa no smoking, domin shan taba zai iya kawo asarar rayuka da asarar dukiya, ‘yar guntuwar wutan nan da kake gani a bakinka, da za ka wurgar da ita inda yake da mai, sai ya tada gobarar da zai halaka dubunnan mutane. Shi yasa cikin jirgin sama ne, manya-manyan ma'aikatu ne, gidajen mai ne, duk zaka ga ana rubuta no smoking saboda hatsarin da taba take da shi ga wato abin da ya shafi tsaro na dukiyar mutane da rayukansu. Sannan na uku, taba wato asarar dukiya ce, domin wanda yake shan taba ba za ka san menene yake amfanuwa da shi ba ta ɓangaren kuɗaɗen da yake ta ƙonewa a banza waɗanda inda a ce abinci yake ci ko sadaka yake ko aikin alheri yake ya tara yawan kuɗin da ya kashe a shekara ko a wata zai ga ɗimbin kuɗi ne wanda zai iya ceto masu jin yunwa ko marasa lafiya da su mm-hmm. kaga ana samun asarar kuɗi sannan na hudu duk mai shan taba za ka ga yana cutar da makocinsa makocin mai shan taba ko a mota ko a jirgi kai ko a sallah ne sai ka cutu din kai makotaka da wato mai shan mm. balle matarsa, balle ‘ya'yansa, balle abokansa, saboda haka za a wayi gari ka ga cewa ta albasa da tafarnuwa da lawashi, manzon Allah ya ce wanda ya ci waɗannan saboda warin albasa da warin tafarnuwa da kuma warin lawashi ya ce kada ya taho masallaci ya sallah a gida. Duk ladan da ake samu a jam'i ba zai samu ba ya sallarsa a gida, saboda yana cutar da mutane har da mala'iku suna cutuwa. to haka nan za ka ga taba warinta har ya fi illa game da warin tafarnuwa da albasa da lawashi. Sannan kuma wato na biyar wato mai shan taba yana takaita rayuwarsa wato yana kamar jefa ‘ya'yansa cikin maraici kuma yana jefa matansa a cikin zawarci. Domin kamar da ake faɗa kowane lokaci mai shan taba yana iya faɗuwa ya mutu a kowane irin lokaci. Mm -hmm. kaga yana jefa iyalansa da ‘ya'yansa da matansa da masoyansa cikin hatsari. To amma duk da waɗannan hatsarukan da masu shan taba ma sun san fiye da waɗanda suka fi wannan yawa. To wani abin kamar bala'i ne kama mutum yake yi. Da sai da ita ɗin shi ko mai sai da ita ribar da yake samu ce. Ko ya ji wa'azi sai ya yi wani tawili ya ci gaba da siyarwa. Haka mai sha ɗin suka ja ce to malamin ji wa'azin nan sai dai a yi mana addu'a. Ta taya mu da abin ne wallahi ya zame mana jiki in ba mu sha ba sai mu ji kamar wato kamar za mu mutu hmm. saboda haka ya kama mu abu to irin wannan din muna musu addu'a akan Allah ta'ala ya raba su da wannan abu da yake cutar da su baya ƙara lafiya baya ƙara ƙoshi baya ƙara kiba sai dai bala'i so Allah yayewa waɗanda suka samu kansu a cikin shan taba Allah kuma ya musanyawa waɗanda suke sayar da taba da sana'o'in da suka fi tabar riba su haƙura da sayar da tabar amin ya Allah masha Allah ya meye matsayin auren da miji ya yi wata shida baya kula matarsa to idan aka fahimci cewa miji ya ƙaurace wa matarsa to ya kamata a bincika wane dalili ne ya sa mijin ya ƙaurace wa matarsa mm. shin lafiya ce ba shi da ita shi a kan kansa da ba zai iya kusantarta ba ko na biyu ita ce ba ta da lafiyar da ba za a iya kusantarta ba, na uku rai ta ɓata masa, ta yi masa wani laifi wanda yake ga zai mata hukunci da horo da nisantar tata. Na hudu, ya samu kansa ne a halin tafiya da balaguro wanda bai samu lokacin da zai zauna da iyalinsa ba har wannan lokaci ya yi? Na biyar, ko wata mummuna al'ada ya ɗauka ta neman maza ko kuma ta zina a waje wacce ta gamsar da shi ga nisantar iyalinsa. Ko kuma wato akwai dai wani abu da ya ɓoye a zuciyarsa wanda ya ki faɗa, ko kuma ma ya yi ila'i ne, wato rantsuwa a kan cewa shi ba zai ƙara kusanta iyalinsa ba, to idan rantsuwa ya yi zuwa wata huɗu sai a kai shi kotu. Hmm. cewa duk inda mutum ya yi rantsuwa ba zai kusanci iyalinsa ba mafi tsawonsa shine wata hudu. Idan wata hudu ya yi dole ne ya shirya da ita ko ya sake ta. A wata mazhaban ma in wata hudun ya wuce ba ma sai an je kotu ba nan take auren kawai ya warware. In rantsuwa ne. Yawwa in rantsuwa ne. Mm. In ko ba rantsuwa ba ne to ya kamata waliyanta su neme shi a ji dalili. Idan dalilin nan wani abu ne na larura daga gare shi ko daga gare ta kaga sai a yi ƙoƙarin da yunkurin kawar da wannan larura domin su ta dawo ta ci gaba. Mm. Idan ɓacin rai ne ko damuwa, shi ma sai a ƙoƙari a warware a sulhunta su. In wani ne yake da wata matsala a cikinsa a nuna ma matsalar ya gyara domin wannan alaƙa ta auratayya ta ci gaba. Man ba haka ba, kaga shi ya halaka saboda yana zalunta matarsa. Ita kuma yana iya halakar da ita ta hanyar cewa tun da mijina ya min haka, to bari na nemi wata ƙofa da zan je in dinga yin abin da na ga dama. Hmm. kaga ya halaka ya kuma halakar da ita saboda haka ya kamata a ji tsoron Allah a dinga rike mata da kyau masha Allah Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu amin sun mu amin da haka muka zo ga karshen wannan shiri na tambaya mabudin ilimi a wannan lokacin muna addu'ar Allah subhanahu ta'ala ya ba mu ikon yin aiki da abubuwan da muke saurara amin sai kuma lokaci na gaba in sha Allah za a sake jin mu da wani sabon shirin kafin sannan anan muke sallama da malam assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah a madadin sashen addinin musulunci na wannan gidan rediyo da ke kawo muku shirin da kuma Alhaji Kabiru Sani Kwangila ya kasai Allah ya saka masa da alkhairi da yake daukar nauyin kawo muku da dukkan masu bada gudunmawa domin samun nasarar gabatar da shirin Habib Ja'far Madobi ke cewa assalamu alaikum wa rahmatullah Thank you.